straight.

masu kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da kasancewa a filin gidan sarkin kano inda ake dakon za a yi jana'iza ga ah, ɗaya daga cikin manyan shahararrun jarumai a masana'antar finafinai ta Kannywood wato Saratu Gidado wadda Allah ya wa rasuwa ah, da safiyar da safiyar wannan rana ta ah, litinin kenan ta talata kamar yadda kuke gani ana ana dakon mai martaba sarkin kano ne alhaji aminu ado bayero domin ya fito ya kuma jagoranci a sallatar wannan gawa a wannan yammaci kuma kamar yadda kuke gani akwai fuskoki daban-daban na jaruman abokan aiki kenan ga ita Marigayi ya ta ta gidado wanda suka taru a wannan fili domin jimamin ɗaya daga cikin shahararriyar abokiyar aikinsu to ana ci gaba da dakon mai martaba sarkin kano a wannan fada tashi kafin a sallaci gawata kuma đi buổi chiều con buổi chiều ama level ɗauka mun yau suka lalace mai rufe da sai ina ko shi mu je mu je mu je

labari na wannan babban rashi da aka yi a yau Thank you. Allah ya ci wa a da da sana ta kusa ya shiga su wanda ya

mun yi ta zo gida da a ya sa Allah shi Allah ya saka ashe ni ko yi na wuce ya ji ba ina ya zo ina nace gida ne yau na da so a dai haka ta waya sai ko a dai muke ta ba yanzu na dawo da miss calls na da abubuwa da abubuwa da yawa tunda na bar waya ta aiki na ta da last sai na zuwa tana ringe ta ɗaki sai na daura su Mashuwa ta fara gaya mu da yawa kuma kira yake famin wurina shin da gaske ne ko kuma abin da suke ji daga baya nima je ne kokari ne kira lamba ta ƙarshe da na fara kokari yadda zan kwamfamu magana ta tabbata babu da za mu ce sai dai ubangiji a sai cikin da fara da dade Allah ne ba mu ta shekara kuma alhamdulillah ta mutu da azumi a bana kuma alhamdulillah wannan wata kowa ya tabbatar da sarati ta kare watan a yin aikin alkhairi da neman da za ta yi aikin ba mu da wani abu da ya rage gare mu face mu nema wa ah, hajjar sarautu a ah, gasa kuma duk wanda ta bata masa muna rubu shi ma dan Allah ya duba irin yadda rayuwa take ba ciwo ba mu komai to su ta kwanta mu tashi to da Allah wanda take da wanda ce na gwada ka musu a social media ko muna rubu da yi maka yafi wani halbi wanda ke Allah ya gafarta mana da shi ta kuma kwanci Allah ya bata mu da wani ubangiji Allah ya sa aljanna mu kuma idan ta mutu Wace irin baya za a ce Hajiya Saratu ta bari a wannan masana'anta ta kuma wani irin rashi za ku yi musamman? ko mutum ya wuce sai da samu madadin sa kuma yau da samu ka ce wani ya rasu sai dai ka samu wani ka kira shi amma ba ba shi ba so duk wanda lokacin da Allah ya dauki wani da kake tare da shi kan ji mutum Allah ya ce wannan mutumin ya tafi sai dai wani amma dai ba shi sai da aka sarar ta gida to ta ci ba kuma za mu ƙara samun kyakkyawar ta gida kuma alaƙa da mutunci da zantaka da yamutaka da muka kulla sama da shekara goma sha yanzu da wa za ka kulla an zama kamar yan uwa an zama cikin ɗaya ana tare ko da yaushe da daɗi ba daɗi akwai wani suna da ita kaɗai take gaya mun a duniya duk inda na ji na san ita ce za ta ce baban lamu ko a bacci nake an kira sunan nan na san ita ce saboda duk duniya ita take gaya mun wannan so kaga kuwa ah, ba za a samu kamar ta ba ubangiji Allah ya kyautar makwancin Allah ya sa ta ji asa Allah ya sa tana cikin waɗanda Allah ya yanta ya gafarta wa a cikin wannan wata Allah ya sa tana cikin waɗanda Allah ya rubuta sunansu waɗanda zai yanta ya sa su aljanna wanda ya takara amma amma mun gode yakubu da hasan yakubu da hasan Ah, mai fara da shi eh? mu fara da shi sai mana so mu katse ah, so ah, za mu so mu sa sunanka to alhamdulillah sunana na ji kana cewa kuna tare da marigayya saratu gidado bai kwana uku da suka wuce ba Ah, ya ka karbi kaya ka samu wannan labari na rasuwarta yau gida wanda azumi ke ya kira ne yake faɗa mun wallahi yana faɗa mun su zuciya ta sauki na kama saboda Allah shi ke da komai akwai da baka taɓa tunani ba yana faɗa mun ya warkanta da abubuwan da suka faru ko ce tsakanin mu da yanda alaƙa ta take tsakanin na ne ta so su ta sai ta damu ki zuwa da ce alhamdulillah sai dai mai mata kuma ni ina ganin dole da suwa ta ƙara ta bani sosai duba ga yanda kwanakin ka ɗauka kuma na ta hannun ta akwai sakin da na fara ana ganin hajiya sarata a matsayin wata jagora a cikin wannan masana'anta wani irin gibi za ka kwatanta wata da ta bari a cikin ku samun wanda zai yi gurbin su musamman idan ka duba ga yadda ake cewa wanda su kuma jarumaci kuma jarumaci ta da shi samun wanda zai mai gurbin ta ma sai dai lamarin da ba ka ci amma idan ka samu tabbata ne mai samun sabbin su masana ta ne da shi kuma Allah ya mata rama gode ina ga ta tura mini Allah ya Thank you. Muna tare da Abayal Mustapha shugaban hukumar tace fina-finai ta uh, jihar Kano. Mala Abaya ya kuka karbi wannan labari na rasuwar Hajiya Saratu Gidado. to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani mai rai ne shi Allah Allah ka ka ka kaddaro mana wannan kasuwa a cikin wannan lokacin da muka mutum ne kirki mai san talakawa mai san ah, sadaka kuma ah, san marayu kullum babu abin da take yi irin aikin Allah mun kan Allah ka yafe mata Allah ka sa ta Allah ka sa ta mutum ne kirki wadda za a iya kamanta irin yadda muka yi shi kuma ta mutu da azumi a amma amma gaba ba haka Thank you. no kai za ka yi rafa ne zan ina yin kicce ina yin rafa Hey, hey, Wheelman, bak. Kanka wheelman. Wheelman. Wheelman. Wheelman. Allah mai baya masu wani. Allah ayu baya. Kuna shiga ne. Yau mutane su shaya.

na mai martaba sarkin kano ya iso kuma yanzu a fara sallar jana'iza ga marigayi a Saratu gida Thank you.

an kammala gabatar da sallar jana'iza kenan ga marigayiya saratu gidado kuma daga nan za a tafi zuwa makabarta domin a karasa binne ta kuma duka-duka eh, da hakan ne mu ma muka kawo muku ah, muka kawo muku ƙarshen wannan jana'iza da muka kawo muku kai tsaye daga fadin mai girma mai martaba sarkin kano alhaji amina ado bayan allah ya ji kan hajiya saratu gida da su allah ya mata rahma